Lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako za mu yi magana ne akan ciwon haƙori. Ciwon haƙori ciwo ne da ke addabar mutane da zogi mai raɗaɗi a cikin haƙori da kuma dasashi. kuma ana yawan kamuwa da shi ne sakamakon datti ko rubewar haƙori. Ganin cewa ciwon haƙori ya addabi jama'a da dama, inda sanadiyar hakan yakan sa jama'a da dama su rasa haƙoransu. Ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya samu ganawa da wani ƙwararren likitan haƙori, Dr. Mustapha Ɗanjuma. da ke aiki da ma'aikatar lafiya ta gwamnatin tarayya a sashen kula da lafiyar haƙori. Likita, barka da warhaka. barka ka dai ko za ka yi wa masu sauraron mu karin bayani akan ciwon haƙori da kuma rabe-raben su ko kuma in ce nau'ikan ciwon haƙori ciwon haƙori yanayi ne wanda mutum yake samu wanda yake da za ka ji mutum yana samun zafi akan haƙorin shi ko a kan dasa shi kuma yakan gigita mutum sosai yakan sa mutum zazzabi yakan kuma sa mutum ya samu rikicewa matuka ciwon haƙori ya rabu bisa abin da ya kawo ciwon haƙori akwai ciwon haƙori wanda yake yana samuwa ne sakamakon kogo da aka samu a jikin haƙori a kan haƙori wanda yake a hankali zai dinga ci har ya je ya taba sashen haƙori wanda yake da jijiyoyi a ciki da kuma masu kai sako kwakwalwa to wannan idan ya fara haka nan mutum zai dinga samun ciwo a hankali sannan kuma mai ɗannan matsakaicin zafi da sensation sannan zuwa ɗan lokaci kaɗan mutum zai dinga samun ko da iska ta shiga a bakin shi za ga yana samun ciwo matsananci ya ci gaba sai ga ana samun kumburi to wannan da akwai kuma ciwon da ake samu na dasa shi ne ke kawo ciwo zaka ga kwayan cuta sun shiga saboda rashin tsafta ko ka samu canji na sinadaran jikin mutum shi ma yakan sa dasashin mutum ya dan kumbura ya kuma fara ciwo so duka dai dasashi da shi kan shakori su suke haɗuwa su kawo ciwon haƙori um, a bayanin ka ka nuna akwai ma ciwon haƙorin da rashin tsafta ne yake kawo shi to shi wancan na farko da kai bayani wanda zaka ga kogo a haƙori shi me ke haddasa shi to abin da yake kawo kogon haƙori shi ma a ƙwayoyin cuta ne amma kuma yakan haɗu shi ma da rashin kula sosai misali wajen tsafta da wajen goge baki da man goge baki da brush idan mutum ya na cin abubuwa kamar abinci masu zaki a bakin shi musamman wanda suke makalkalewa a jikin haƙori wato muna kiran su refined carbohydrates suna iya makalewa kamar su sweet cake da sauransu irin waɗannan abubuwa to za ka tauna su kuma za su makale da san shi kan shakori a matauna din inda yake abin da zaki ga cewa ba wai yana da smooth ne haka ba zaki ga cewa akwai dan corrugations a cikin hakori wanda yake taimakawa wajen nika hako abincin ka abin nan haka yake so zakan makale after idan ya makale baka kula ka kuskura baki da kyau ba ko baka yi broshi musamman da daddare kafin ka kwanta barci waɗannan sauran abincin da mutum ya ci akwai normal kwayoyin cuta da suke a bakin mutum ah, wanda yake su za su zo su ci wannan abincin su fidda najasa daga jikinsu wanda yake wannan zai iya ko zai iya hakori illa ya sa shi ya taushi bayan wannan farin hakorin da muke gani a bakin mu saboda ya fi komai karfi a jikin mutum to amma idan aka samu su waɗannan kwayoyin cuta suka ci wannan abincin sannan kuma suka fidda najasa a jikinsu acid ne suke fitarwa shi kuma wannan farin hakorin za ci ga kamar abu ne wanda yake da ah, pro fati na metal so waɗannan shi zai sa ya narkar da waɗannan sinadaran da suka sa wannan farin da yake kike gani a hakori zai sa ya narkar da sinadaran da suke sa mashi ƙarfi sai ya taushi so idan ya taushi din nan waɗannan kwanci za su iya komawa su kuma su ci wannan abin mai taushi din to a haka ana yi za ga mutum ya fara jin yana jin in abin mai sanyi ya shiga bakin shi zai dinga jin sanyi yana dan cizon shi ko ko idan iska ta shiga haka zai dinga ji a hankali in kuma bai ɗauki mataki ba sai ka ga ya zo yana jin zafi zafi sosai in mutum bai kula sosai ba sai yasa ake so dai gaskiya idan ka fara jin sanyi sai ka zo asibiti domin a duba a ga menene ainihin yake faruwa sai a maka abin da ya dace in mutum ya toshe hannu sosai lokacin da zai ga jijiyoyin kai sako da jijiyoyin kai jini sun riga sun tabu karshen ta sai ga ana maganin cewa sai an cire hakorin saboda mutum shi ma ya samu sa'ida a ciki amma in mutum ya dauki matakai sosai yana zuwa wajen likita ana duba ana bashi shawarwari idan an ga alamu a ɗauki mataki da sauri saboda kada abin ya kai inda ba a so. ka yi bayanin cewa akwai wasu ƙwayoyin cuta a baki su waɗannan halitta ce ko kuma me ke haddasa waɗannan ƙwayoyin cutan da za su zo ci wani abu ko kuma abinci da ya makale a hakori har su haifar da najasa generally ƙwayoyin cuta a bakin mutum halitta ne kowane mutum yana da su suna nan species ne akwai waɗanda suke iya kawo cuta din akwai kuma waɗanda su suna ma taimaka maka ne wajen kare bakinka da kuma taimaka maka wajen sarrafa kuma abincin da ka tauna so idan aka samu mutum wanda ba shi da tsafta so za su sa waɗannan waɗanda suke kwayoyin cutar da suke da hatsari a baki za su dinga ƙara yawa har su kai lokacin da za su yi ma shi ainihin haƙori da kuma shi dasa shi illa saboda haka kula da tsaftan baki shine ƙashin bayan kariya ga ciwon haƙori da kuma ciwon dasashi. Likita akwai bambanci ne tsakanin ciwon haƙori da kuma ciwon dasashi? Eh to ai kin san da haƙori da dasashi su ne muke kira dental tissues. a gaskiya shi bature bai bambanta su ba ba za a ce only teeth ba haƙori shine wannan wanda ke gani fari din kuma a waje amma a ƙasan shi ya fi tsawo ma yana cikin ƙashi shi wannan ba zai iya aiwatar da komai in ba tare da wannan halitta ta dasa shi wanda aka aka yi wanda shi yake rike shi a wuri daya dasu shi yake taimaka mashi wajen samun sinadaran da zai kara ma haƙorin karsashi da sauransu yawanci abin da zai iya kawo maka ciwon haƙori to zai iya kawo illa ga dasashi idan haƙori ya samu matsala har yahuda ya je ya samu wani wuri da ake kira pop chamber da turanci to wannan pop chamber din zai lace zai sauka ƙasa kin ga jikin mutum zai so ya cire wannan abun to amma ba zai iya cira ba saboda yana a cikin wani wuri ne wanda yake rufaffe sai ga mutum sai ka ga dasashin shi ya kumbura saboda kwayoyin cuta za su zo su haɗu da kwayoyin da suke suma suna kariyar jikin dan adam za a samu rikici tsakanin su so har kaga dasashin mutum ya kumbura daga nan sai kaga ya yi ruwa har wata sa'a sai an yi aiki an yanka an cire ruwa din an cire wannan system sai kaga mutum ya samu lafiya so actually da shi dasashin da hakorin suna tafiya a dan juma ne da dan jummai suwa suka fi kamuwa ko kuma barazanar kamuwa da ciwon hakori a cikin mutane zai zai yi wahala ka fito ka ce ga bangare na al'umma da suka fi saurin kamuwa da ciwon hakori ya danganta ga irin kula da aka samu amma a likitance yara ƙanana su haƙorinsu ba shi da ƙarfi kamar na manya saboda haka za su ifi samun saurin samun attack daga ƙwayoyin cuta fiye da manya saboda manya nasu ya riga yi ƙarfi akwai resistance sannan haƙorin yara musamman in suna ɗagowa za ka nan da nan in ba a samu kula ba za ka samu da yawan su ga sun yi rami sun cinye yaro yana samun zafi da abin da wasu ya ga an zo an cire amma dai wasu za su fito permanent one ainihin wannan na wanda muke kira milk seed wanda su sukan fito tun daga wata shida haka kuma su fara fita bayan sheka shekara shida zuwa shekara bakwai suna fita wasu kuma suna fitowa a lokacin permanent so su waɗannan haƙoran su ba su da ƙarfi kamar haƙori wanda suke na dindindin wanda suke fitowa za ki samu waɗancan su guda ma ashirin ne amma kin ga waɗannan wanda zai fito miki permanent su wajen talatin da biyu ne so su da kika suna da ƙarfi sosai wanda za su iya abin nan to amma duk da haka idan aka samu kula da kyau sai ka ga yaro ya har ya fi da hakurin shi babu a matsala na biyu kuma za ki iya samu a cikin manyan mutane wanda ba sa kula da tsaftan baki da sauransu za ki ga suna yawan ciye-ciyen zaki musamman abu mai makalewa a jiki kamar su sweet su chocolate da sauransu ba sa yawan yin kuskure baki da ruwa kuma ba sa yin broshi da daren za su kwanta zuwa ki samu cewa akan samu wanda suke kamuwa shi kuma da ribewan haƙori kenan wato abin da kira dental caries haka kuma in kika samu mutanen da ba sa kula da shi kan shi tsaftan bakin sukan yawan samun abin da ake kira bubu gum bleeding in sun ka taba ko da alwala suke misali za ki ga cewa jini na fitowa to wannan rashin tsafta yakan kawo a gaskiya akwai bincike da aka buga wanda aka nuna cewa mutanen da suke zama a ƙauyuka wato wanda suke zama a karkara sosai su sun fi kamuwa da ciwo da ya shafi dasashi fiye da ciwar wata da suka shafi shi kan shi haƙorin kuma haka aka samu mutanen da suke zama a cikin birane su suka fi kamuwa da ciwo rami a haƙori domin saboda yanayin irin abincin da suke ci wannan yana nan kuma haka ne in kaman wanda suka yi aiki a karkara suka samu kan suna aiki a birni za su ga cewa a birni sun fi samun mutane da suka zo suna neman a yi masu ciko ne suna da kogo da sauransu wasu kuma za ki ga a ƙauye wani ma zai zo haƙoran shi duka suna ma sun riga suna rawa ma kawai kamar za su fita da kansu gwamnan da ka taba za ka ga yana jini da sauransu ta yaya ya kamata mutum ya ya kula da haƙoransa domin gujewa daga kowace matsala ta haƙori da ka iya tasowa da kuma irin gaga haƙori ya canza launi ya yi ruwan ɗorawa ko kuma baƙi ko makamancin haka um, alhamdulillah kamar yadda na faɗa kula da tsaftan baki shine ƙashin bayan kariya da cututtuka na haƙori banda wannan musamman yara masu tasowa dole sai an kula da abinci a ba su abinci mai gina jiki wanda yake da duka abubuwan sinadarai da ake bukata musamman sinadaran vitamins da kuma proteins masu gina jiki wanda za su kuma taimaka wajen gina hakori da kuma sauran gaɓoɓi na bakin mutum wanda suke taimaka ma hakori idan yaro bai samu abinci ba kwarai da gaske za ka samu cewa yana da matsala wajen ah, hakoransa za ka ga cewa development ɗin hakorin an samu matsala wajen gum tissues ɗin shi na biyu kuma dole mu kasance mutane suna zuwa ganin likita aƙalla su biyu a shekara mutum ya je asibiti a duba haƙorin shi ba shi shawarwari ko da haƙorin baya ciwo ya kamata mutum a ba shi shawarwari kuma a wanke mashi hakorin a sassa magunguna wanda zai ba shi kariya na wata shida to bayan wata shida kuma ya ƙara koma to in mutum yana haka za ga cewa ko da akwai ramin da shi bai sani ba shi likita zai sani zai duba ya gani ya ga yaya za a yi ya mashi abin da ya kamata to masu sauraron mu kada da ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen hausa na muryar amurka a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato dr mustapha danjuma abubakar sai kuma ni hawa umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. asai sai da ce aka ce duniya ana ta wani kari ba ana